لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته يتلو عليهم اياته ويزكي يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين Allah ya yi wa mumine ni'ima kuma ya kyautata musu tun da ya aiko musu da manzo daga cikinsu daga jininsu yana karanta musu alkur'ani yana tsarkake su daga shirka da munanan halaye yana koya musu alkur'ani da sunna alhali sun kasance kafin aiko wannan manzo suna cikin ɓata da barin shirya mabayani.